Matar abdulrahman Chani, shugaban ƙasar Nijar ta fito ta yi wata babbar magana wacce ta na hazo. To kafin dai mu je cikin labarin tsidin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa. Jakadiyar Arewa TV Matar shugaban ƙasar Nijar ma'ana dai Abdulrahman Chani lalle babu shakka ta fito ta yi wani babban magana a dangane da matasa da kuma al'ummar da suke a ƙasar Nijar. wanda ta tsaya a gabansu tana zayyana masu wane ne mijinta a dangane da yanayin yadda ya kasance jarumi kuma haziki wanda kuma 'yan ƙasar ta Nijar yanzu haka suke kauna kuma suka sa dukkanin wani sa rai a kansa lalle ta tabbatar masu da cewa ba za su ji kunya ba duba da yanayin yadda ya kasance mijin nata haziki ne kuma jarumi wanda ita ba ta da wani haufi ko kuma wani wasuwasi akan abin da duk ya ce zai aikata a cikin ƙasar ta Nijar zai iya haka zalika ba wai yanzu ya fara nuna jarumtarsa ba sai a wannan lokaci ne mutane suka gane cewa jarumin ne to amma dai a ita ɓangaren ta tana mai bawa al'ummar ƙasar Nijar shawara akan cewa su daure su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya hakan zai taimaka wajen ba su tsaro da kuma ƙara tattalin arzikin cikin ƙasar wanda ta yi alkawarin cewa ita ce shugabar matan da ke a cikin ƙasar Nijar ɗin kuma tana mai bawa mata tallafi da kuma kwarin gwiwa akan cewa idan dai har za su kasance masu biyayya ga gwamnatin to babu abin da ba zai sanja ba cikin yardar Allah da kuma ikonsa tare da yi wa mata addu'o'i haɗe da manya-manyan malama a cikin ƙungiyoyin na mata wanda tabbatar da cewa gudunmawarsu da kuma addu'a su haɗe da ba da dukkanin wani goyon baya da ya dace a gwamnatin tasu ita su ne nan abin da suke bukata. idan har suka samu hakan to lalle babu shakka za su ƙara samun kwarin gwiwar cewa talakawan ƙasar nijar ɗin suna tare da su wannan dai shine abin da ita kanta matar shugaban ƙasar nijar ɗin ta bayyana a lokacin da take tattaunawa da 'yan ƙasar nijar ɗin wanda ya tabbatar da cewa ba wai shi kaɗai ne jarumi ba abdulrahman jani akwai jaruma ma matarsa akan irin kalaman da ta yi lalle babu shakka na jarumta ne To wannan kenan masu sauraron mu yau da kullum ku ci gaba da biyo mu da comment da likin jakadiyar Arewa TV wanda yakan kara mana karfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran.